This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin wannan shirin yanzu ma ina tare da sahabu Imam Aliyu. Bayan kun gama shan labarin duniya, Profeso Bube na Maiwa na Jami'ar Anta da ke ƙasar Senegal zai yi mana fashin baki akan hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaiwa. Salihu Garba zai gabatar da rashin tayi, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. saboda irin tsanaki da daidaituwa da aka samu a tekun jaba yau litinin masu aikin ceto a indonesia sun samu damar fara da aikin neman gawar warki da baraguzan jirgin saman nan na fasinja da ya hadari a tekun kwanaki takwas da suka wuce aikin ceto da ganowar ya shiga kwana na tara kuma jami'ai sun yi niyyar tura masu ninkaya zuwa wani babban yanki cikin ruwan inda aka gano manyan baraguzai biyar da aka hakikance na jirgin fasinjan ne kirar airbus samfurin a320 a makon jiya rashin kyawun yanayi ya hana kokarin da ake na gano dukkan gawarkin fasinjoji su 162 da aka tabbatar sun halaka a jirgin mai lambar tafiya 85 da jirgin ya yi hadari ne kan hanyarsa daga indonesia zuwa singapore a cikin wani yanayi na ruwan sama mai karfi ko da shike har yanzu a hukumance babu bayani kan dalilan da suka haddasa faduwar jirgin jiya lahadi dubban 'yan sanda da masu zaman makoki daga sassa daban-daban na amurka suka hallara a birnin new york domin karrama ɗan sanda Wen Jian Liu wanda aka harbe shi tare da abokin aikinsa a watan jiya yayin da suke zaune a cikin motarsa ta aiki. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio da iyalan marigayin sun yi jawabai na tunawa da Mr. Liu. Amaryarsa wacce duk aurensu watanni biyu kacal ta daure ta hana kanta kuka ga dangadan ta yi magana akan mutumin da ta kira jaruminta. ta ce mijin nata yana alfahari da kasancewarsa ɗan sanda na birnin new york rundunar da ake cewa nypd a takaice ta ci gaba da cewa yana aikinsa tukuru kuma ba matsoraci ba ne ismail uh, brinsley ɗan shekaru 28 da haihuwa ya bindige liyu da abokin aikinsa rafael ramos kamin ya kashe kansa a wata tashar jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa gobe talata idan Allah ya kai mu wakilai karkashin jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisun duka biyu za su fara aiki inda masu ra'ayin mazan jiya suka kuduri aniyar rusa manufofin shugaba Barack Obama. shugaban masu rinjaye mai jiran gado a majalisar dattijan amurka mitch mcconnell ya faɗa wata hira da aka yi da shi ta tashar talabijin ta cnn jiya lahadi ya ce domin amurka sun zaɓi jam'iyyu daban-daban a ɓangaren majalisa da su hakan ba yana nufin a yi jani jani'in jaka ba mcconnell ya ce masu zaɓe suna son sassan biyu su haɗa kai tare da yin sassauci kan muhimman muradun ƙasa shugaban na yan republican a majalisar dattijan ya ce aikinsu na farko da za su sa a gaba shine su amince da dokar da wato dasa bututun mai daga canada zuwa amurka da ake kira keystone masu goyon bayan shirin sun ce aikin zai samar da ayyukan yi kuma ya baiwa amurka yanci kan a bangaren makamashi amma yan jam'iyyar democrat masu adawa da shirin suka ce aikin idan har aka gudanar zai kasance bala'i ne da zai shafi muhalli kuma a duk ayyukan da shirin zai samar na wucin gadi ne banda kaɗan daga cikinsu. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wasu 'yan yakin sa kai da ake zata 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kwace wani sansanin soja a garin Baga da ke jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. Mazauna garin sun ce 'yan bindigar masu ikirarin cewa suna kashe mutane da sunan musulunci sun fi karfin sojojin bayan da suka kwashe sa'o'i da dama suna ba ta kashi a sansanin da ke kusa da tafkin Chadi. Rahotanni daga yanki sun ce sojoji da farar hula duk sun tsere bayan hare-haren da 'yan bindigar suka kai a ranar Asabar. sansanin na haɗin gwiwa ne inda ake yaƙi da miyagun mutane masu tsallaka kan iyakoki suna haddasa ɓarna sojojin najeriya da chadi da nijar ne suke amfani da sansanan ana zargin ƙungiyar boko haram da laifin kashe dubban mutane a cikin shekaru biyar yanzu da suka yi suna tada ƙayar baya daga ƙarshe a somaliya wani ɗan ƙunar baƙin wake da mota ya kashe akalla mutum hudu wani kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar ya ga muryar amurka cewa jami'an tsaro sun zagaye motar a wata gunduma da ake kira wa beri da ke kusa da babbar tashar sauka jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke mogadishu a lokacin ne ɗan ƙunar baƙin waken ya tada nakiyoyi da ke dankare da motar jami'in ya ce fashewar ta halaka farar hula hudu tare da shi baharin wasu mutane akalla biyar kuma sun jikkata mazauna yankin sun kara da cewa sai kuma harbe-harbe da bindiga suka biyo baya ƙungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai harin na jiya lahadi a baya nan ƙungiyar ta zafafa kai hare-hare a mogadishu fadar wato gwamnatin kasar labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Najeriya tana shirye-shiryen gudanar da zaɓe a watan gobe na Fabrairu idan Allah ya kai mu. To amma za a iya cewa kusan kulli yomin tsakanin jihohin Borno da Yobe da kuma Adamawa. Sai an ba da rahoton cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hari. na baya-bayan nan shine wanda suka wanda ya aku a wato a baga hadda inda su 'yan boko haram din suka fitattaki rundunar haɗin gwiwa kasashen najeriya da chadi da kuma niger a sansaninsu da ke bagan jihar borno a saboda irin waɗannan hare-haren ne na nemi profesa bube na maiwa na jami'ar anta da ke ƙasar senegal da ya mana fashin baki akan me yake ganin zai faru nan gaba ko hajiya mai shi dai zancen zaɓe a najeriya cikin irin wannan halin da ake ciki ban yi tsammanin da a ce kamar za a iya wallafa zaɓe ba cikin ƙasar najeriya shin shi ne ma'aikantar najeriya suke nema da rashin cewa ba su kai rundunar soja ba ta yi maganin wannan abin kuma har ya zamantowa da ake kai an na haɗin gwiwa kamaru chadi niger da najeriya sojojin sun gama an ce wa'annan mutanen sun kore su ban yi tsammanin ba za a zaɓe saboda an taɓa yin irin haka nan a ƙasar mali a nan cikin wannan kafa watsa labaru ta kusa da na faɗi na ce a bar neman cewa a nemi zaɓe ta kwana har a kori miyagun mutane da a cikin ƙasar mali don me yasa duk da aka ce an yi zaɓe ya zamanto wani ɓangaren ƙasa ba a yi zaɓe ba kenan su wa'annan kamar an maida su shanun ware kenan alhali kenan duk shugaban ƙasan da ya shigo za su yi tsammanin kamar su tun da ba su shiga wannan zaben ba wannan shugaban kasa bai shaye su ba tana nunin cewa da kamar an maida su banza kenan abin har ya kai wai jiha uku wa'anda ya zamanto ba kwanciyar hankali a cikin su yaushe za a cewa za a yi zaɓe a cikin ƙasar najeriya ba da wa'annan jihohi uku ba dangane da kamar irin abin da yake faruwa eh. shi wannan ba bakon abu ba ne gare mu mun gani da taɓa faɗi shi ma a nan wuri amma da yake mun ko mun faɗi ba a yarda na taba faɗi na ce wa'annan abu in aka ce akwai ta'addanci a ciki ɗan ta'adda da soja wanda ya zama zamanto na ƙasa ne zuciyarsu ba ɗaya ba shi ɗan ta'adda an nuna mishi cewa duk aikin da ya yi aljanna za shi wato an ce mishi gobe shi tana gyara kuma wata rana a nan ma Eh, bisa bangon duniya an kawo kuɗi an meka mishi wanda za ya ci da ɗiyan shi ko ko ya ci da gidan shi shi kan kashi ko bayyanan ko yana nan mun ga haka inda 'yan ta'adda sun ka tabarbar da ƙasar somaliya har yanzu tana nan bata koma ƙasa ba ƙasar algeria tun shekara ta al ɗari tara da tasa'in suke fama da wannan abun kowa ya san ko cewa da sojojin ƙasar algeria ba ƙananan sojoji ba ne mun gani ga can cikin kasashen larabawa in muka ketara muka mutu daga nan nahiyar ta ta afirka mu kasashen larabawa afghanistan iraki duka wa'annan kasashen da ya zamanto akwai ta'addanci a ciki to wannan abin kan wuya kamar a ciwo kan shi ta fannin cewa da rundunar soja. To, ga shi nan sun nuna. Eh, Profesa ban tare numfashinka ba, mu ɗauka a kan cewa yanzu gwamnatin Najeriya ta, kira ka ta ce ka ba ta shawara. me zaka wacce shawara zaka bayar a wannan hali da Najeriya ke ciki ba wani abun da za a cewa kawai sai in ce 'yan najeriya su nemi kamar tattaunawa da 'yan najeriya da annan cikin wannan mugun hali da suka shiga cikin shi wanda kuma abbako wato su kore shi na biyu su nemi yau taimako zuwa ga ƙasashe masu hannu da shuni ko da yake ana kama cewa jin kumya kama a koma a kirayo turai kama a koma milkin mallaka a'a su je su nemo taimaka da kasashe wa'anda su ma kan kansu abin ya shahe su saboda wannan lamarin fa eh, ruwan dare ne gama duniya idan suka kare daga nan wurin na taba faɗi na ce wurin training ne suke nema idan suka kare da nan wurin duniya ce suke nan suna hange gaba ɗaya kuma allah na tuba cewa da idan suka ci gaba da haka za su ci nasara saboda in kika ɗauka yau inda suke girke cikin nahiyar mu ta afirka nan tun daga ƙasar somaliya har nan wannan ƙasar na taɓa shi ma nan eh, eh, kudancin ƙasar morocco ta biyo ta murtaniya tassa algeria eh, tassa cikin libya yanzu ga sunan cikin kasar libya sun girku wa'annan mutanen ina ganin cewa sojojinmu dai ko kuma in ce wa'annan kamar dangane da makamai waɗanda gare su miyagun makamai ina ganin cewa kamar sojojinmu ko sun haɗa gwiwa cikin shi akwai wuya. Eh to ka san da farko ka yi bayani akan cewa 'yan Najeriya su tattauna da kace 'yan Najeriya su tattauna din nan kana nufin 'yan Najeriya da gwamnati koko gwamnati koko wakilai kamar na majalisa. Na tabbatar da cewa cikin 'yan ta'addan nan yau da a cikin Boko Haram. Na tabbatar da cewa ba 'yan Najeriya kaɗai ba ne a cikin wannan yanayin. Wato ita Najeriya ta nemi ta sasanta ko ta nemi cikin wa'annan mutanen wa'anne ne 'yan najeriya tsaba su ta ware su daga wa'ance ne su sa saboda kamar yadda eh, hausa ke faɗi ne ba a cutar gari sai an gama da ɗan gari kenan wa'anda ɗan garin a kirayo su a neme su ɗaya-ɗayansu lattizawansu a neme su a nemi sasantawa da wa'annan ƙasar najeriya ta zamna lahiya lau kamar misali a ƙasar mali a zamanin da turawa suka zo da suka kori 'yan ta'adda ai sai suka bar azminawan kasan mali amma sai suka kori wa'anda ya zama to baki ne da suka shigo cikin kasa to yau ni na imani da cewa wannan yanayin da ake cikin shi wannan ba bugu yan najeriya ba ne akwai baki a ciki kamar da muka gani a ƙasa eh, jamhuriya eh, ta afirka ta tsakiya inda 'yan sileka ko da suka shigo sai aka samu baki a cikinsu ba ko in ya shigo baya ya tausaya wa dan wata ƙasa tun da ba ƙasar shi ba ce. Profesa Abubai na mai muna fata za a gafarce mu muna ganin kamar kila mun yi kuskure domin wannan sansanin da aka ce na haɗin gwiwa ne ana raɗe raɗin cewa ƙasashen chadi da niger sun sanya sojo sun janye sojojinsu sojojin najeriya ne kawai suke a sansanin to a shakata da wannan waƙan kafin mu gabatar da rashin ta yi. Haka ne waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A saurari da rashin tayi. ta hanya Da rashin tayi akan bar araha, da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. yanar gizo ta mamaye komi da komi a duniya yanzu yanzu ma manyan kasuwanni a yanar gizo suke amma wata kasuwa ta kunno kai daga kasar china wadda ta ɗauki duniya ba zata domin girmanta domin samun ƙarin bayani akan wannan kasuwa da ta ɗauki duniya ba zata da irin abin da za mu iya tsinta filin ya gayyato malam amadu manu dillali a kasuwar hada-hada sayar da hannun jari na kamfanonin najeriya kasuwannin yaran gizo sun ɗan daɗe a ƙasashen da suka ci gaba musamman a nan amurka akwai kamfanoni kamar su amazon da ebay kuma dukansu manyan kamfanoni ne to amma kwatsam sai ga wani daga ƙasar china da suna alibaba kuma an ce idan an haɗa amazon da ebay har wa yau ya fi su girma To Malam Amadu menene tarihin wannan kamfanin? Yaushe aka fara shi? Wa ya kafa wane ne ya kafa wannan kamfanin? Baturen Ingila ne ko na Amurka? Ta yaya ya fara? Ko za ka yi wa masu sauraronmu bayani? To shi Alibaba kamfani ne na hada-hada kayayyaki kasuwa ce da ta yanar gizo. Mm-hmm. kuma an fara ta a allu dubu ɗaya da dari tara da casa'in da tara hmm. wani shiya ta china mutumin da ya fara shi shi ne wanda ake kira jack ma wani malamin eh, turanci yana koyar da turanci ne a wata makaranta a nan eh, wannan gefe na china shi dan china ne ko baturen ingila ne ko amurka shi mutumin china ne to eh, to yana zama a wannan wuri din to sai ya lura da cewa yanar gizo ta fara eh, eh, zama babban wurin da za ka iya talla ka sai da kayayyakinka ka yi abubuwanka na kasuwanci mm-hmm. kuma ya zamanto mutane da yawa sun samu sanin abin da kake yi mm-hmm. da tasuwar da um, ma'adinan da kake ko kuma kayayyakin da kake sarrafawa to abin da ya lura da shi shine akwai ƙananan kamfanoni a nan shine da yake na china din waɗanda suna kayayyaki masu aminci da kayayyaki masu kyau amma ba su da kasuwa ta duniya so kayayyakin da suke yi ba su shiga cikin kasuwar duniya hmm. shi kuma nuhin shi shi ne ya fara da waɗannan ƙananan kamfuna ya sa kayayyakin su wato ƙananan kamfuna ma da ba san su ba a duniya ba a ma san su ba a duniya su ya fara da su ya fid da su ga duniya ta ga abubuwan da suke yi wato ya ba su kasuwa waɗannan kaya eh su samu tasu kasuwa filin da za su sayar da kayan su maimakon su tsaya yawa maimakon su tsaya nan cikin eh, wurin da suke hmm. to yadda yi da cewa shi yanar gizo babban mahaɗa ce ta kasuwa kuma tana da ƙarfi da yawa idan aka yi amfani da ita sanin wannan ƙarfi na yanar gizo ɗin shi an din eh, fara wannan kamfani na alibaba hmm. sun ɗauki wannan domin su fara taimakon ƙananan kamfuna na cikin ƙasar china to kuma da su suka fara suka kuma sai da hajojinsu ga duniya duka to daga nan ne suka fara haɓaka mutane suka fara amfani da su in suna neman wata haja ba su san masu yi ba su alibaba ta yanar gizo sai su haɗa su da masu yi sai masu yi din su ba su eh, kayan da suke bukata su kuma masu yi suka ware sanin masu kayan kayansu to ta nan suka soma ta nan suka soma sun fara a ƙaramin wuri ne kuma a ƙaramin yanayin da suke bukatar mutane su amfana da su. To, malam kawo yanzu menene mm. a darajar wannan kamfani misali a kwanada da dala yanzu ya yi biliyan biyu biliyan nawa biliyan biyu na dala biliyan biyu da ɗari shida na dala mm. biliyan biyu da miliyan ɗari shida na dala eh. Darajar sa eh, kenan amma ka san sanda suka eh darajar sa, amma sanda suka fara ko misali zan su kai ko ina ba ma suna magana 'yan miliyoyi ne kaɗan to in ka dubi 'yan shekarun da suka yi har suka kai da wannan hmm. ya nuna maka cewa wannan kasuwar ta yanar gizo babbar kasuwa ce akwai kori daga nan ma nigeria eh, yanzu yawancin mutane in ka na jin ka in ka gani eh, a nan tun ba nan abuja ba za ka ga mutane maimakon su je eh, kasuwa suna neman abu sai su shiga kwanga kwanga nan da na za a ga 'yan mashin ɗin kwanga cikin abuja suna ta yawo suna kai mutane kayayyakin da suka sayi. da hmm. haka ne hajojin mutane suke yaduwa da duniya daga nan kasar ta zuwa wata duniya daban wani can daban sai ya ga hajjata ya ga yana da shawa ya kuma saya kaya na gizo sai a kai mishi Eh, to haka abin yake ta yaduwa eh to haka shi ma ya fara eh, to kamar ya ya za a ci gajiyar irin wannan ga fili dai Allah ya bayar a yarar gizo kamar ya za a ci gajiyar irin wannan abin a kamar nahiyar Afirka musamman Najeriya to gajiyar shi ana ci ko har yanzu ma haka ana cin gajiyar shi din amma ya zamanto ya zama ta mutane da yawa sun koma ta wannan kasuwa din hmm. shi ya rage gare mu yanzu don haka akwai hurumi ga wanda ke da halin wannan ilimi na yanar gizo din eh. da kuma yana da takamammen eh, inda yake son ya kai don shi da kuma ya fara ne kaɗan amma yanzu ya sa rayuwar shi har ta sa bai san ma inda kamfanin nan zai tsaya ba Hmm. Don kaga da suka je a can America suka yi. Sun zo New York Stock Exchange. Eh. A Stock Exchange na New York. Ya kasuwar hada-hada ba. Sun wara da dala sittin. A shekarun jiya ana sai da. Eh, eh, hannun jarin. Kan dala dari ɗaya da goma sha ɗaya da santi eh, sittin. To ka ko wata shida bai ba nan. Ko wata shida bai ba amma kaga har ya ya samu ƙarin wajen eh, dala arba'in bisa kuma sai abin da ya ci gaba domin su kansu ba sun daina aikin ba ne hmm. sun fara da kamfuna 'yan ƙanana amma yanzu suna da eh, abubuwan da suke sai da na miliyoyi miliyoyi ɗari ɗari da kuma kayayyakin haja sun yi wajen arba'in waɗanda suke sun sun sun, spreading za a ce ko sun wawwatsu a cikin eh, kamfuna daban-daban har guda arba'in. Eto, eh, Mala Amadu, kamar akwai abubuwan da ba za su iya sayarwa ba a yanar gizo? Babu. Har motoci ma za su sayar? kowace irin mota yake so in ma tirela ce in duwane irin abu har jirgin ruwa in kana so ana saida maka ko ina kuma kake a duniya ko ina kake a duniya ana iya saida maka shi suna yanzu su alibaba har suna cikin kasashe ɗari da casa'in na duniya wai ana cewa suna nan wajen wata suna da ofis a wajen kenan inda suke hada hada suna an bukatocin mutane suna kuma biyan bukatocin mutane na sayan haja. sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu karkare a madadin bakon namu malam ahmadu manu da juli gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. masauraro sauraro muna fata za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako ba. To amma waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. suna na zaidu bala koha sabuwa birnin kebi shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa gaskiya kalaman farfesa buba na maiwa a kan najeriya suna ka hanyar gaskiya saboda kowa ya san da cewa gwamnatin janaral ta pdp ta kasa ta kowane fanni kuma ga dukkan alamu suna son su dawo makan mulki kuma 'yan najeriya sun nuna da cewa sun gaji da wagga gwamnati da haga musu aya a hannu da haka farfesa gobe na maiwa mu 'yan najeriya mun gode da kai mana fata alheri kuma allah ya gwada mana baya ga gwamnatin gata mai yan malfa watan gudun janata saboda ba a taba mummunar gwamnati ba a najeriya irin wagga gwamnati wagga gwamnati ta zama ta hasara rayuka ta zama ta kabilanci ta zama gwamnati da ba ta da alƙilla ba ta da gaba ba ta da baya da haka fatan mu allah ubangiji ya raba mu da wagga gwamnati ta gudun janata na gode daga zaido bala ko sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar mu da talaka na kasa assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana su yi london boy da matu jihar yobe nigeria a yau ina son bayyana ra'ayina ne game da kalaman da gwamnan jihar jiga wasu lalami da ya fito kafafen yada labarai yake kira wasu sunayen gwamnoni kamar su rabi musafin kwaso da tsohon gwamnan gombe alhaji danjuma goje da su gwamnan sokoto CLA eh, Malam Ero ya yake cewa sun ci amanar jam'iyyar PDP kuma sun suka jefar da na Muhammadu Buhari a zaben 2011 da aka yi. Sulallan da ina tabbatar maka da cewa wannan magana da ka faɗa kare ya kake kuma kuskure kai ka fito ka ga 'yan Najeriya ka yi kuskure. Saboda akan mai gidanka shugaba gwamnatin shugaba wanda bai san yake yin har ka kake kushe yan uwanka musulmai kake karyata su kana tuzarta su a gidan yaɗa labarai to wallahi wani abun kunya ne ka fito ma gidan yada labarai kake wannan magana saboda kana jin pdp to da ka dawo ACC da kar ka dawo ba zai rage ACC komai ba kuma ubangiji Allah shi muka sa a gaba jam'iyyar mu APC kuma billahi lazi na sanar maka da izinin Allah su mu canza gwamnatin taku ta PDP gwamnatin kama karya gwamnatin marasa imanin talakawa. da kai da mai gidan naka da ya bango jam'iyyar PDP wallahi Allah ba zai bar ku kuma ku zo yankunan mu ku ce za ku muna wani tallan shugaba Jonathan ko wani a cikin jami'ar PDP To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. saboda irin tsanaki da daidaituwar da aka samu a tekun jaba a yau litinin masu aikin ceto a indonesia sun samu damar fara da aikin neman gawarwarki da baraguzan jirgin saman na fasinja da ya hadari a tekun kwanaki takwas da suka wuce aikin ceto da ganowar ya shiga kwana na tara kuma jami'ai sun yi niyyar tura masu ninkaya zuwa wani babban yanki cikin ruwan inda aka gano manyan baraguzai biyar da aka hakikance na jirgin fasinjan ne kirar airbus samfurin a320 jiya lahadi dubban 'yan sanda ne da masu zaman makoki daga sassa daban-daban na amurka suka hallara birnin new york domin karrama ɗan sanda wenji jilu wadda aka harbe shi tare da abokin aikinsa a watan jiya yayin da suke zaune cikin motarsu ta aiki magajin garin birnin new york bill de blasio da iyalan marigayin sun yi jawabai na tunawa da mr lu amaryarsa wacce duk aurensu watanni biyu ne kacal ta da aure ta hana kanta kuka ga dangadan ta yi magana kan mutumin da ta kira jaruminta ta ce mijin nata yana alfahari da kasancewarsa dan sanda na birnin new york rundunar da ake cewa nypd a takaice gobe talata idan allah ya kai mu wakilai karkashin jam'iyyar republican masu rinjaye za su fara aiki a majalisar wakilai ta dattijai da kuma ta wakilai inda masu ra'ayin mazan jiya suka kuduri niyyar rusa manufofin shugaba barack obama shugaban masu rinjaye mai jiran gado a majalisar dattijai mitch mcconnell ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta tashar talabijin ta cnn jiya lahadi ya ce domin amurka sun zaɓi jam'iyyu daban-daban a ɓangaren majalisa da nazar hakan ba yana nufin a yi jani in jaka ba mcconnell ya ce masu zaɓe suna son sassan biyu su haɗa kai tare su yi sassauci kuma kan muhimman muradun ƙasa to a gaishe ka masu sauraro yanzu nan da ya kusan karfe biyu da rabi na dare ne agogon washington dc kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.